Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. Bayan da malamai suka buƙaci kawo cikas a yayin gudanar da jarabawar bakaloriya na gungu na biyu bayan ma'aikatar shirya bakaloriya ta ayyana rage yawan malamai masu kula da duba jarabawa darakta mai ma'aikatar na bakaloriya ya kawo ƙarin haske ministoci da ƙwararru a kan fannin man fetur na ƙasashen yankin sediyawo sun kasance a nan yamai inda suke wani zaman taro na duba hanyoyin bunƙasa sha'anin man fetur. A rahotonmu na musamman a yau za mu mayar da hankali ne a kan aikin sarrafa wato kanwa da mata suke yi a da'irar balle yara. To yanzu ga labarun dala-dala. Tare da ƙungiyar malaman sakandare sun sanar da kawo cikas a kan jarabawa bakaloriya 'yan zagaye na biyu inda suke nuna rashin su da matakin da daraktan ma'aikatar shirya bakaloriya ya ɗauka na rage rabin masu kula da duba jarabawa. Daraktan ma'aikatar bakaloriya Dr. Alhu Nasu Bas Alhu Basiru ya bayyana cewa wannan matakin don a daidaita al'amuran ne ga abin da yake shaidawa asumana Shina. Mun ɗauki wannan niyya don mun ga yanka zo zagaye wannan na biyu. Masu sha gaba ba su da yawa. Da wuya ma a samu mutum ɗari hmm, a cikin jiri wanda suke wannan zagayen na biyu. Mun ce to bari mu rage yawan musawa a wannan zagaye na biyu. Duk lokacin da suke nan in mun ka bar su sun ka zama a nan. Kuɗi ne. Hmm? wannan kudin kuma gwamnati ne ke biyan su kenan ya kamata a ɗauki mataki 2019 a rage wannan relika hmm? a rage mu gwamnati wannan nauyi duka kudin su da ya kamata mu ba su na wannan zagaye na harko mun ba su shi to su sun riga sun ɗauki mataki na kauracewa ya za ku yi dangane al'amura sun tare da a jarabawa wata zagaye na biyu to ni da a wannan lokaci a cikin jiri da har yanzu ban ji wata matsala ba inda musamman sun ka ce ba su kasancewa a wannan zagaye na biyu amma duk da wannan akwai mataki da zamu mu ɗauka domin wannan aiki zagaye na biyu a yi shi ba tare da wata matsala ba A yayin babban taron shugabannin kasashen Afirka da ya gudana a nan mai an shirya wani zaman taro na neman kudaden tallafi ga tsarin Swede bisa ga baiwa mata 'yancin cin gashin kansu da kuma daidaiton al'amuran arziki a yankin Sahel, inda zaman taron ya gudana ne a Otel Barabia da ke nan mai a ranar shida ga wata. Ali Gundungu Bubakar shine shugaban wannan kungiya ta Swede ya yi wa alasan kuzi ƙarin bayani. Babban makasudi shine samun daidaito karuwar al'umma bisa hanyar baiwa mata da 'yan mata 'yancin cin gashin kansu ta hanyar shimfiɗa uku. Na farko samar da hanyoyi a kan bukatocin kiwon lafiya na tsarin iyali da kuma kawo tallafi ga duka bukatocinsu. Na uku shine shagoranci ga shugabanni daban-daban kamar wakilai na bariki na addinai da wakilai na ƙungiyoyin fararen hula. Yankunan Nijar da abin ya shafa su su ne jihar Doso, Maradi, Tilaberi, Zandar da kuma Tawa. La région de Doso, Maradi, Tilaberi, Zandar et Tawa. A cikin wannan lokaci na damina, ma'aikatar asibitin da kwaro da ke cikin yankin jihar Maradi sun yi la'akari da yawaitar mutanen da suka kamu da cuta ta masassarar cizon sauro a cewar shugaban da ke kula da wannan asibitin. Sannan kuma shan magunguna ba tare da izinin likita ba yana kawo haɗari ga rayuka marasa lafiya. Dr. Inusa Gwanda shine shugaban asibitin ta da kwaro a hirarsa da Adamu Umaru. a Nijar yau babu cutar take kashewa kamar cizon sauro. Yanzu rashe-rashen da muke daga aihuwa zuwa shekara biyar yana da yawa. Mutane sai an je ai na gargajiya a da wani a da wani ko an ji yaro yana zabara sai a ce wani iska ne. Cutar cizon sauro babu wata take kashewa a Nijar ita ce ta hwara take kashe mutane. Kuma shi wannan babu yaro babu ba. amma wanda ma ta yi hallakawa su mun ce extreme in ka ɗauki daga yaro aihuwa zuwa shekara biyar kuma da tsoho wanda kai shekara ta abin da sama kuma ciki tsaka sai a ɗauki mai cimi ciki wanda dandan dandan yana halaka su to shine muke so mu kwatanta mutane ya kamata ta in dai muna so mu samu lafiya in dai muna so ga cutar ta wannan kun ga bare da ta halaka mutane Allah kaɗai sani babu yaro babu babba har ma baliga masu ƙarfi ma ta halaka tunda menene mutane ba su zauga digiri sai ta kai tashin da tashin yanzu ne shi kenan Taimakon sa-kai na ba da jini na mutane masu kosasshen lafiya ana tanadin shi domin baiwa ga marasa lafiya da suke cikin bukatar jini. A Nijar da yawan jama'a suna ja baya wajen hana ba da jinin saboda rashin wayar da kawuna. Adamu Musa shine sakataren yada labarai na kungiyar sa-kai na masu ba da jini a hirarsa da Nafisa Adamu Sirfo. akwai wasu mutane kamar suna da asiri ga jikinsu gani suke in suka ɗauki jinin suka bada kamar wannan asirin nashi ya rage sun ba wancan asirinsu kuma akwai mutane dibi suke in suka bada jininsu za su ɗauko wata cuta alhali babu kayan aikin da ake unhwani da su tsarkakaci ne kuma da an yi kuma an yadda central eh, retention zan bayya sai da jini kyauta yake ba likitoci ko masu zaman kansu ko kuma likitoci na gwamnati. Mun ga cikin kingin kasashe eh, masu ɗiban jinin ga suna zuwa bisa kan hanyoyi ko cikin ekol ko ko cikin kasuwanni suna zuwa su nemo jini. Eske kasar ga tamu ana yin shi. Dan satin ma da ya wuce akwai ekip da aka tura da nan doso. Mu ma muna zuwa wajen walam muka je muka waye musu da kawunan su kuma sai mu ce eh, ekip su zo su ɗauka kuma ana samu. Shi ne muke ce ma kamar collect mobil kun san abokan hudan mu yan lakwal ne da wasu kulob-kulob da sauransu ya kamata a ci gaba da waye mutane kawunansu likitoci goma sha biyar ne 'yan najeriya suke ziyartar maradi domin karfafa hulɗa tsakanin nijar da najeriya domin karfafa gwiwa ga ma'aikatan babban asibitin maraɗi da aka bude a ranar goma sha biyu ga watan abril na wannan shekara Mohamed Mamman ya tattauna da babban daraktan asibitin ta Maradi Alfari Sumaila Sita ga ƙarin bayanin da ya yi masa. Euh, Wagga ta wagar tawagar ta zo daidai lokacin da ake bukata domin ko ta karfafa muna ne da buɗin da za a wa babar asibitin zamani ta maraɗi Manyan jami'an kiwon lafiya ne da likitoci kimanin su 60. kasancewarsu na bisa turbar hulɗa ta alakar kudu da kudu hulɗa tsakanin wata ƙasa aminiya da ke son ta taimaka mana ga wasu ayyukan shahara na kiwon lafiya bisa wannan hulɗa ce suka aiko mana 'yan sa kai goma sha biyar da suka amince su zo su yi aiki tare da mu tsawon shekara guda zuwa kuma bisa dukkan ayyukan shahara ne akwai likitoci manyan jami'an kiwon lafiya kwararrun aikin haƙura akwai ma injiniya na fannin lantarki zubin ma'aikata ne da ke tafiyar da ayyukan babban asibitin yankin maradi akwai shahararru fanni fanni jiran suke a soma tafiyar da ayyukan kaɗai inda dukansu za su komo a nan babbar asibitin zamani. Gabatarwa da kuma kawo gyaran fuska da wani kundin tsari kundi na siyasar ci gaban man fetur da kuma hanyoyi masu sauƙi wajen jigilar man fetur zuwa ƙasashen yankin sai da yawo shine makasudin wani babban taro na ministoci da ƙwararru a fannin man fetur na yankin ƙasashen sai da yawo suka shirya a nan yamai a cewar daraktan man fetur na togo akwai buƙatar samar da isassun kayan aiki domin inganta wannan bangar. ɓangare ga abin da yake bayyana wa Nafisa Adamu Sirfo. Yawancin man feta da ake amfani da su daga waje suke fitowa. Akwai kasashe na bakin teku da ke da falalar shigar da su bakin teku. Akwai wasu kasashe da ba su da wannan falalar suna da bukatar motocin da za su masu jigilar. A yanzu haka kaso 95 bisa ɗari na jigilar motoci ke yin sa. Akwai kuma ƙalubalai wajen kwantar da hankali ga ɗawainiyar. Haka zalika wajen ajiyar su. Domin tunkarar gabcewar man a cikin kasashe kasashen sai sun girka katifin ajiya don su fuskanci gabcewar man koda na sati ɗaya ne ko kuma wata uku waga haɗuwar za ta shimfiɗar da ginshiƙin tushe na nazartarwa ga samun kayan aiki na jigila mafi tabbatanci kamar bututu a kuma ƙirƙiro jonin masaya tsakanin kasashen don a sauƙaƙa shigar da man da fitar da shi haɗuwar tamu za ta kuma nazarta yadda za a iya ƙirƙiro wuraren ajiya na yankin karkara zuwa karkara stockage au niveau communautaire. Kamfanin samar da gawayi sun samarwa da'irori uku na yamai wasu cibiyoyi sai da gawayi domin rage amfani da itatuwa musamman a lokacin layya Kamfanin a shekara yana samar da ton dubu ishirin ne na gawai bai iya wadatar da buƙatar jama'a mai da suke buƙatar amfani da itatuwa ton 120 a ranar sallah zamnau tahiru daraktan kamfanin na gawayi ya yi wa rafika a tahir ƙarin bayani mutane masu yin layya da nyame a kwatance suna kai dubu dari biyu zuwa dubu dari uku fami masu yin layya kenan ko an ce ko wani fami ya saye buhu guda na sharbon kenan sak dubu biyu zuwa dubu uku kenan ton jika tamanin zuwa ton jika dari da ashirin kenan a yanzu installation kinmu da a gare mu can kirozerin abin da muka yi produit da shi ko in ma muna da kayan aiki cikakke ton jika ashirin ne kawai kenan ba ta yi wa a ce yanzu snc ya sa tifar bai zon mai yamai de da distribution ne muka yi kare cikin kowane komin yanzu dai cikin commune biyar kin cikin komin uku ne muke yanzu muna cikin komin in muna cikin komin kat muna cikin komin sank A ranar Talata ne aka ɗora alkalin shari'a Buba Muhammad a matsayin sabon shugaban kotun tsarin mulki, kamar yadda dokokin Nijar suka yi tanadi, a cewar kamfanin dillancin labarai na ƙasar Nijar ya maye gurbin uwar gidan Abdullahi Jori Khadijatu Lite da ta kawo ƙarshen wa'adinta na shekaru shida. Buba Muhammad dai ya kasance mamba na wannan hukuma da shugaban kasa ya zaba kuma aka ɗora shi mamba tun watan Maris da ya gabata a cewar kamfanin dillancin labarai. Masu tsaron lafiya na cikin gida a ranar Asabar a agada sun karbi wani tallafin wato motoci na sifiri wato 'yan gidan kaso da tawagar ECAP Sahel Niger ta bayar. wanda yana daga cikin ƙarfafa kayan aiki ga hukumar shari'a inda motocin sun kai daraja miliyan 78 da jika 600 yanzu kuwa sai mu shiga a rahoton mu na musamman Da'irar Balle da ke cikin yankin jihar Tilaberi ta kumshi yankin da ake sarrafa kanwa, ayyukan da mata suke yi a lokacin rani domin samun abin da za su biya wa wato iyalansu biyan bukata. Wakilinmu na Balle Yara Sidi Abdul Winnitan ya gana da Zainabu ɗaya daga cikin masu wannan aiki ga abin da take bayyana masa. Matan gundumar ballar yara musamman ma na kwamin ɗin tagazar mata ne masu kuzari bale ma ga ayyukan noman rani da kiwon ƙananan bisashe. Banda wannan ayyukan wannan mata na aikin sarrafa kanwa ko kaka suke aikin mun firanta da zainabu wata da ke garin tamize kilomita biyu kudincin balle yara asmanu shina ya fasara kalamun nata dai da idan za a sarrafa kanwa sai mutum ya nemo kasa kasar kanwa daban take ƙananan tarnuwa ne muke da su masu huda muna cika su da kasa sannan mu sa ruwa ruwan nan ne ke sauka kasa su zama ruwan kanwa waɗannan ruwa ne kuma muke azawa kan wuta su yi tafsa tana yawa su dinga tafsa tun da safe har da marice bayan haka sai an bari sun sha iska su yi kabri sai a juya su cikin wata masaya daga bisani a kuma saka su cikin wani masayin mai kamar dambu inda wasu ruwa ke fitowa daga ƙasa bayan haka ne ake mada su tamkar dila ko kuma masa sai mutum ya share kimanin watanni uku kafin ka samu dilar na kokari sosai na iya samun goma wasu kuma ba su wuce hudu ko biyar a cewar zainabu dilla ɗaya ta kanwa suna saida ta jika talatin zuwa talatin da biyar na kuɗin sefa ta kuma bayyana irin amfanin da suke samu ga wannan sana'ar wallahi zo lahan nan gadila guda ta kirki ana iya samun jikka talatin ko jikka biyar amfanin ta kuma shine idan ka saida ka sai abinci saboda yanzu ba a samu amfani sosai cikin gonaki noma bai hidda mutum gidan mutum ya sai hatsi da masara in kuma baka da lafiya ka je ka nemi magani gudunmawar maza dai shine itace da suke nemowa ga magidanci namiji ya nemo itace ita kuma mace ta je ta nemi kanwa mazan ne ke sai da kanwar kuma ta fi tsada a lokacin damana domin a wannan lokaci ba a iya fidda ta duk da amfanin da suke sa samu zainabu ta koka da irin matsalolin da suke fuskanta bale ma wajen itacen dafuwa da samun su ke da wuya wajen itace ne matsalar take babu itace idan ka je neman itace tun da safe tana yiwa sai cikin dare a dawo wani lokaci kuma idan ka she in mai gona bai hana ka ba jami'an gandun daji suna tare ka sai ka yi takardu madalla ƙarshen labarin kenan a kasance lafiya